irin na duniya sai ya ce ku zo mu zauna mu ƙara ma kanmu imani na lokaci ma'ana ku zo mu ƙari kanmu da imani na ɗan wani lokaci to alhamdulillahi mai magana na farko ya yi magana akan ilimi a shi ilimi abu ne wanda yake mai faɗi abu ne wanda tun farkon duniya allah maɗaukakin sarki ya nuna muhimmancinsa annabi adamu alaihi salam sanin kowa ne cewa shine farkon wanda Allah ya halicce shi ba uwa ba uba kuma kafin Allah ya halicci annabi adamu alaihi salam Allah maɗaukakin sarki sai da ya ajiye ƙasar da zai halicce shi kuma a gaban mala'iku kuma dukkanin mala'iku suna ganin wannan kasa ɗin suna wucewa ta kan wannan ƙasa ɗin kuma ba su san me Allah zai yi da wannan abin ba har lokacin da Allah ya zo ya halicce shi a idansu suna nan ganin cewa Allah zai yi wani abu amma ba su san menene Allah zai yi ba

to kafin nan sai Allah ya ba su labari ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifatan lallai zan sanya wani wanda zai zama mai gado a cikin ƙasa sai abun ya ba su mamaki suke cewa ya Allah maɗaukakin sarki yanzu za ka sanya wani mai gado a cikin ƙasa alhalin ga munan muna ma bauta muna tsarkake ka ta yaya za a saka wani wanda zai zo ya yi ɓarna a ƙasa wanda zai zubar da jini sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun magana ilimi ya shigo Allah ya ce na san abin da ku ba ku sani ba kenan yana daga cikin amfanin ilimi ka san abin da wani bai sani ba duk wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi wata daraja babba to ana nan ana nan Allah maɗaukakin sarki ya halicci Annabi Adam ya ce ma mala'iku dama wanda zan halicce shi na in na halicce shi za ku girmama shi za ku mishi sujjada amma sujjada ba ta ibada ba ba ta bauta ba sujjada ta girmamawa saboda matsayin da zai hau a lokacin da Allah ya ce su yi sujjada kafin ya ce su yi sujjada Allah ya fito musu da wasu abubuwa yana so ya jaraba su Allah maɗaukakin sarki sai ya fito musu da kaya gaba ɗaya in an ce kaya gaba ɗaya abinda malamai suke cewa wannan kujerar da muke zaune a kanta da ɗan kwali da kike sakawa da tukunya da kike ɗaurawa a gida da mota da jirgi duk wani abu da aka sani wanda ɗan adam zai yi amfani da shi a rayuwar duniya sai da Allah ya fito da shi duka duk wani abu da muka sani da ma wanda ba mu sani ba inda wasu abubuwan za su zo ba mu san su ba yanzu iyaye da kakanninmu ba su san wayan nan da ake amfani da ita ba haka duk wannan abubuwa Allah ya fito da su sai ya ce ma mala'iku ku gaya min sunan wannan abubuwa ba wanda ya iya faɗa suka ce ba mu sani ba ya ce ku gaya min wannan me sunan shi wannan me sunan shi wannan me sunan shi ba su sani ba sai Allah ya ce ma annaba Adamu ka gaya musu sunan wannan abu Allah ya sanar da shi ya ba shi ilimi Allah ya ce wa allama Adamu al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annaba Adamu sunan dukkanin wannan abubuwa Shi ne Abdullahi dan Abbas yake cewa hatta cokali da ake cin abinci da shi sai da Allah ya fito da shi annaba Adamu gashi mutum ne ba mala'ika ba ne kuma sai da aka halicci mala'iku aka halicce shi amma a wannan lokaci sai ya ɗauki abu guda ɗaya sai ya faɗi sunan shi malamai suka ce da diyaran yaran duniya diyaran da za a zo a yi magana da shi zai faɗi wannan abin sai ya ajiye sai ya ɗauki guda ɗaya ya sake faɗa da duk wani yaran da zai zo a duniya sai ya ajiye sai da ya gama su gaba ɗaya kaf mala'iku ba san wannan sunan ba sai shi ne ya sani to Allah ya ce wannan shine dalilin da yasa na ce ku mishi sujjada me ya kai shi wannan matsayin ilimi ilimi ne Allah ya bashi ilimin da su ba su san shi ba yanzu an ce ma mutum mala'ika ai ana ganin mala'ika ya san komai bawan Allah ne mai tsoron Allah ne yana da wasu abubuwa to amma gashi Allah ya zo da abin da mala'ika bai sani ba amma dan adam ya san shi to da wannan ne Allah fa ya ɗaukaka ɗan adam akan mala'ika ba ma mala'ika ba duk wani halitta na doron ƙasa ba abin da ya kai ɗan adam ɗaukaka Allah ya ce wa ƙarƙar karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari, wa razak min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman na tafdila Allah ya yi rantsuwa da ikonsa da girmansa ya ce wallahi mun girmama ɗan adam mun ɗauke shi akan ƙasa Shi ne kamar mota da muke tuƙa ba ba san za ta zo ba mun ɗauke su a kan ƙasa muna yawo da su yanzu a zamanin can an ce akwai wani abu mota mutane ba za su iya gane kan ya abin yake ba amma Allah ya ba da labarinsa wal bahar aka na a cikin teku muna ɗaukan 'yan adam su yi yawo yanzu ka kalli jirgin ruwa ɗin nan aya ce ta Allah ai yanzu da za a ɗauki ɗan ƙaramin tsakowa na dutse a jefa a teku ai zai faɗa harshen ƙasa amma ga jirgin ruwa da nauyin shi da kayan da yake ɗauka haka zai ta yawo baya nitsewa wannan iko ne na Allah to Allah yake cewa lallai mun girmama Adam ɗan Adam mun ɗauke shi akan ƙasa mun ɗauke shi akan teku kuma ma mun fifita shi akan da yawa daga cikin abin da muka halitta shi yasa babu wanda Allah ya aiko da annabi a cikin halittunsa in ba ɗan adam ba aljanu da muke jin labarin su a ce sun yi kaza sun yi kaza ba su taka kara sun karya ba in an kwatanta su da dan adam dan Allah bai aiko da manzanni a cikin su ba Allah ya aiko da manzanni ne a cikin mutane kuma manzannin nan da abin da Allah ya aiko da su menene ilimi ne annabawa za a ce Allah ya sauka musu da littattafai annabi Adam Allah ya annabi Ibrahim Allah ya bashi takaddu da ilimi yake ciki annabi Musa Allah ya bashi takaddu da ilimi yake ciki Allah ya ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa haka nan Allah ya ce suhufi Ibrahim wa Musa in ana karanta sabbi din ana cewa suhufi Ibrahim wa Musa kullum kuna karantawa kun zo neman ilimi ne me ake nufi da suhuf ilimi ne zai gaya mana wannan suhuf din an ce takaddu ne waɗanda suke kunshe da shari'o'in Allah shine da Allah ya bayyana mana cewa Allah ta ziru wa ziratun wizra ukura abin da ke cikin takaddun kenan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha wa annahu huwa abhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqa az zawjayn al dhakara wal untha min nutfatin idha tumna wa anna alayhi an nash'ata al ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا wannan duk ya zo cikin wannan littattafai na annabawa abu na farko Allah ta ziro wa ziratun wizra ukura cewa wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai da haka ba wani wanda zai yi laifi a ɗauki laifin shi a ɗaura ma wani kowa a duniyan nan abin da yi shi zai ga sakamakonsa wa allaisa lil insani illa ma sa'a yanzu wannan takun da kuka yi kuka fito neman ilimi kun yi taku ne don ku fito neman ilimi ban yi tsammanin cewa kun zo nan don biki ba ba ku zo nan don ku burge wasu ba ba ku zo nan don ku yi alfahari ba duk wacce ta tashi ta fito daga gidanta ta fito nan ne don ta zo ta sanya za ta bauta ma Allah mm. to shine wa Allah laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura dan adam bai da wani aiki sai abin da ya aikata da kansa kuma wannan aikin da ya aikata din Allah ya ce sawfa yura zai ganshi yanzu wannan taku da kuke kullun ku zo makaranta ku koma wannan takun da kuke ana rubuta muku Allah ya ce inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah ya ce mu muke raya matattu kuma muke rubuta abin da suke aikatawa da takunsu da suke yi kowane abu Allah ya ce mun rubuta shi a cikin littafi yana nan a rubuce don haka duk wannan me yake gadar mana da wannan ilimi ne saboda haka shi ilimi abu ne wanda yake mai faɗi kogi ne da ba shi da iyaka sai dai mutum ya ɗibi iyaka yanda zai iya kuma ya tafi ya bashi. kuma duk iyaka ilimin da mutum zai ɗiba wallahi abin da zai ɗiba bai taka kara ya karya ba dan Allah ya ce wa ma utitum min ilmi illa qalilan ai abin da muka baku na ilimi abu ne wanda yake kankani bai taka kara karya ba in an kwatanta da ilimin Allah Allah madaukakin sarki shine masanin komai da komai huwa alimun bi zati sudur wallahu alimun bi kulli shay huwa bi kulli shay'in alim Mm. alimul ghaibi wa shahada wannan duk sufofi ne na Allah kuma daga cikin sunayen Allah akwai al-alim qala nabani al-alimul khabir lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo gida ya samu iyalansa ya ba wata a cikin su labarin wani abu da ya faru yace kar ta faɗa ma kowa sai ta je ta faɗa ma wata ya shigo dakin ta yace abin da kika faɗa din nan gashi gashi gashi gashi tace man an ba'aka hadha waye baka wannan labarin ƙala na ba'ani alimul khabir wanda yake masani ne mai ba da labari shi ya gaya mu haka Allah ya san komai kuma Allah yana sanar da bayinsa cikin waɗanda yake so ya sanar da su akwai abin da Allah ne kadai ya sani kuma bai sanar da kowa ba kuma ba wanda ya isa ya sani har duniya ta ƙare. akwai kuma abin da Allah ya sani yana sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa shine Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul Allah shine masanin abin da ke boye da kuma abin da ke fili ba wanda ya san wannan sai Allah amma yana sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa wanda ya yarda da shi shine idan muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labarin aljanna yana ba mu labarin wuta yana ba mu labarin wasu mutane da suka wuce yana ba mu labarin kabari yana ba mu labarin sama da aljanu da mala'iku da al'arshin Allah duk wannan ilimi ne Allah ne kuma ya sanar da annabinsa ya ce wa allamaka malam lam takun ta’alam. Allah ya ce ya sanar da kai abin da da can baka san shi ba don haka shi ilimi al'amari ne wanda yake babba al'amari ne wanda yake mai girma ya ishi ilimi girma a ce Allah ya siffanta kanshi da cewa shi mai sani ne haka nan kuma shi ilimi din ne da muke gani wato darajarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa darajar mutum masani mai ilimi wato akan mutumin da bai da ilimi bai da sani kamar daraja ta ce akan ku yanzu akwai wanda zai iya hada kanshi da annabin Allah ne a matsayi babu ai kuma ba ba haɗi ma ya ce to mai ilimi bambancin shi da wanda bai da ilimi kamar bambanci na ne da ku to wannan kaɗai ya ishi masu ilimi haka nan kuma manzan Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ba da shaida a kan wani al'amari a ƙur'aninsa Allah ya haɗa shaidarsa da shaidar mala'iku sai ya haɗa da shaidar malamai Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sai ya ce wa ulul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil cewa Allah ya shaida cewa shi mai adalci ne mala'iku sun shaida Allah mai adalci ne hakanan masu ilimi masana sun san cewa mai adalci ne ya zo wa cikin wani hadisi duk da yake akwai maganganu a kansa amma ma'anarsa haka ne cewa mai ilimi guda ɗaya mai ilimi masanin addini guda ɗaya shi ya fi tsorata shaidan ya razanar da shaidan fiye da masu bauta su saba'in saboda mai bauta ila zai dinga bauta na abubuwa daban-daban ne abinda zai kusantar da shi da Allah ko da a ce ba kan ilimi ba amma mai ilimi duk hanyar da ta zo mishi zai iya gane cewa wannan abu mara kyau ne wannan abu mai kyau ne wannan fari ne wannan baki ne ba a taɓa gane wannan sai da ilimi duk ibadarka ba za ka iya gane cewa abu kaza daidai ba ne abu kaza ba daidai ba amma in kana da ilimi kana ganin abu za ka ce a wannan abun ba daidai ba ne. kana ganin abu Allah zai nuna ma da wannan haske na ilimi sai ka gane cewa wannan abun barna ne to wannan duk abin da yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin ilimi malam ɗazi ya kawo wata aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa yarfa illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah maɗaukacin sarki yake cewa lallai Allah zai ɗaukaka darajar muminai ranar tashin alkiyama amma waɗanda suke da ilimi masana Allah zai ɗaukaka musu darajoji sai Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa wato darajoji a wajen Allah ranar tashin alkiyama wato darajoji ne guda ɗari matsayi da Allah zai ba bayinsa ranar tashin alkiyama matsayi ne guda ɗari ya ce tsakanin kowane matsayi zuwa wani matsayi kamar tsakanin sama ne zuwa ƙasa tsawon tafiya shekara ɗari biyar to yau in aka ce mutum ya fi ka ilimi da daraja ɗaya to kamar ya fi ka da shekara ɗari biyar saboda haka ilimi abu ne mai babba abu ne mai muhimmanci duk al'umma in ana so a ga al'umma ta rayu ana raya ta ne da ilimi ba da jahilci ba yanzu idan kuka kalli wannan ginin ai ajujuwa ne waɗancan gine-ginen ai ajujuwa ne za ki ga ko'ina ana gine-gine za a sa ajujuwa za a sa makaranta me ya amfani wannan makarantar da ake ginawa don kawai a zo yara su zo su yi wasa su koma gida ko ana so su zama wani abu ne me ake koya musu a makaranta zagi ko kuma karatu da ilimi ko sanin abin da za su yi nan gaba ya amfane su saboda haka ilimi abu ne da baya da haɗi da komai shi yasa an ce mutum ya ɗauki hanyar ilimi to wannan ya ɗauki hanya babba shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna.' da haka wannan albushir ne a gare ku ku gode ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ɗauki wata hanya ta zuwa neman ilimi to lallai Allah sai ya sauƙaƙe mishi hanyar da zai shiga aljanna ta wannan hanyar kaga yanzu ko kuna cikin wannan hanyar amma fa hanya ce mai sauƙi mai wahala shine idan an tsarkake zuciya an zo neman ilimin domin Allah ne kina so ki sanya zaki yi sallah kina so ki sanya zaki yi azumi kina so ki san yaya zaki yi tsarki yaya zaki yi zakka yaya za ki zauna da mijinki yaya za ki yi tarbiyyan ƴaƴayenki yaya za ki yi zamantakewa da makwabtanki wannan duk sai ta hanyar ilimi ake sanin su duk ta hanyar ilimi ne abin da zai baka tsoro ya ɗaga ma hankali shine mata ba a ba su kula wajen ilimi mata ana mayar da su kamar su wani ɓangare ne daban da bai kamata su san ilimi ba don haka masallatai sai ki ga ana cika da maza ana ta musu wa'azi mata suna gida sai dai su yi wanki sai dai su yi daka sai dai su yi abinci sai shikenan ba su da wani abu bayan wannan sai aka fi ba maza muhimmanci to kamar yanda namiji yake da buƙatar ilimi to mace tana buƙatar ilimi bal ina iya cewa ma mace ta fi buƙatar ilimi akan namiji musamman saboda akwai wasu ɓangarori na rayuwa da ya shafi mata ne bai shafi namiji ba yanzu da yawa in an tara mata a cikin al'umma akwai waɗanda suke bauta ma Allah akan kuskure musamman abin da ya shafi halayya na tsarki da jini na mata akwai mata da yawa da ba su sanya za su yi su yi tsarki ba ba su sanya halin tsarkinsu yake ba amma duk wata waka da kika sani a duniyan nan ta abin nan ta santa a iliminta ya bata ta san wannan waƙoƙin ta zauna za ta yi aiki ne za ta sa waya tana jin waka ba za ta sa waya tana jin ilimi ba wannan na san ana samun wasu ban ce wai ko a cikin ku ba a cikin kuma ba za a rasa ba daidai ku ko ba za a rasa ba yanzu da za a buɗe wayoyin wasu nan sai a yi ta jin wasu abubuwa da baka san ta ina suka shiga ba to gara mu shigar da su da ilimi ilimi yana haskaka yana haskaka ma mutum hanya amma Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha wa mala'ikatuhu wa wa, wa ardi wa makhluqatuhu hatta al-hitanu fil bahri tusalli ala ɗalibin ilmi riban bima yasna cewa da Allah da mala'ikunsa da dukkanin halittu kai hatta kifaye da suke cikin teku suna yin addu'a ga mai neman ilimi saboda abin da yake nema sun yarda da shi haka nan mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu in ɗalibin ilimi zai fita yana takawa don ya zama ya ɗauki ya hau wata daraja ce shi ilimi hanyar hanyar annabawa ce annabawa sun zo da ilimi ne ba su zo da jahilci ba kuma babban ilimi babu ilimin da ya kai ilimin sanin Allah shine yake gaba da komai shi yasa ilimin da ya kamata ku fara sani shine ilimin kaɗaita Allah ilimin tauhidi don haka mu san Allah mu san yanda zamu bauta ma Allah mu kiyaye duk abin da zai kai mu hada Allah da wani cikin bauta wannan shine ilimin da ba ilimin da ya kai shi girma yau idan mutum ya zama professor a cikin ilimi na duniya misali injiniya ne ko likita ne ko wane ne ko wane ne amma kuma bai san Allah ba ya mutu wannan wuta zai je bai da amfani ilimin shi bai amfane shi ba don haka babban ilimi shine mu san ilimin tauhidi imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzanninsa imani da littattafansa imani da ranar tashin alkiyama imani da ƙaddara duk abin da ya same ka mai daɗi ne mara daɗi kasancewa daga Allah ne to wannan shine babban ilimi kuma ina kyautata zaton shi ake karantar da ko a wannan wajen to idan mutum ya san ilimin tauhidi to ya ginu ya kafa akan bautar Allah da haka duk wani abu da ya ci karo da wannan mutum ba ruwan shi da shi yau ba za a zo a ce ka zo ga wani yana ba da taimako ya baka ba ce ai taimako a wajen Allah ake nema dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka roƙa ka roƙi Allah in zaka yi neman taimako ne mu taimako a wajen Allah in mutum ya tashi ya ce bismillah in zai zauna ya ce bismillah in ya ga abin tsoro ya ce uzu billah in ya ga abin farin ciki ya ce alhamdulillah wannan shi ne babban ilimin da ya fi kowane ilimi girma kuma mutum ya yi imani da yaƙinin cewa a iliminsa ba wani abin da zai same shi in ba abin da Allah ya rubuta masa ba kuma duk abin da baka samu ba Allah bai sa rabanka ne. to wannan shi ne babban ilimi shi ne ilimin tauhidi yanzu wannan zaman da muka yi Allah ne ya rubuta shi inda Allah bai rubuta shi ba in sama da ƙasa za ta haɗu ba za mu iya zuwa mu zauna ɗin nan ba to wannan mumini ya yarda da wannan ilimin wani misali da wani bawan Allah ya bayar na irin wannan ɗin shine akwai wani mutum sai tsautsayi ya kama shi sai ya faɗa a rijiya da ya faɗa a rijiya sai aka ɗauko shi a cikin rijiyar da aka ɗauko shi a cikin rijiyar bai mutu ba amma ya wahala sai wani mutum ya zo ya tsaya a bakin rijiyar nan sai ya ce mishi da Allah ba ni labarin me ya same ka ka fada a rijiyar nan sai ya ce kafin na baka labari wannan abin da ke hannunka nono ne ya ce ba ni na sha tukunna sai na ji daɗin baka labari da ya ɗauki wannan nonon ya sha da ya fara bashi labari ya ce kaga na zo wucewa kenan da aka yi haka kawai sai na fada yana fada sai ya sake fada rijiyar sai ya mutu abin da aka ce shine Allah ya rubuta cewa sai ya sha wannan nonon kafin ya mutu raban shi ne ba yanda zai bar duniya sai ya sha shi yasa aka fito da shi din ya sha ya koma to in mutum yayi wannan ilimin kin san cewa wance bata isa ta cutar da ke ba wane bai isa ya cutar da ke ba wane bai isa ya miki ba wance ba ta isa ta miki ba to wannan shine babban ilimin da ya fi kowane ilimi girma duk wanda ya samu wannan ilimin ya samu tsira ya samu kubuta wannan shine ilimin iyaka na na'budu wa na Sa'id. Allah gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako ba ilimin da ya wuce wannan to idan mutum ya san wannan ilimi na tauhidi ilimi na biyu da yake bin bayansa shine ilimin alkur'ani alƙur'ani zance ne na Allah Allah ya yi magana da shi kuma duk duniya babu wani zancen da ya kai alƙur'ani kuma ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba alƙur'ani ne kaɗai zancen da in ka karanta shi kowane baƙi ɗaya Allah yana baka lada goma yanzu wata tana nan tana da littattafai kukan kurciya ne a'a so tsuntsu ne a'a waye suna nan da yawa littattafai ba iyaka wallahi za ki karanta so ɗari ba ki da lada amma ƙul huwallahu ahad da za ki karanta ta kafa ɗaya so ɗaya ki karanta ƙul lahu ahad za a ba baki ladan wanda ya karanta kashi ɗaya na uku na alƙur'ani akwai abin da ya fi wannan shi yasa ilimin alƙur'ani kuma shine yake bin ilimin tauhidi din nan kuma na san shi ake karanta muku anan dole a cikin nan akwai cikin abin da ake karantar da ku akwai tauhidi akwai alƙur'ani alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu zababbunku ku sune wanda suka koyi karatun alqur'ani suka iya kuma suka koyar da wasu yau da muna da ƴaƴanmu da suka yi karatu su za su karantar da mu yanzu iyaye da suka yi shekaru da yawa wasu kila a da ana nan ba a yi karatu ba yanzu ne ake ƙoƙarin neman karatu to wannan babban abu ne mai alkhairi har mutum ya kai wannan shekarun ya ji yana so ya yi karatun ma wannan wani alkhairi ne walla akwai wasu da yawa suna na yanzu ba sa so su zo nan kuma in sun zauna a gida ba abin da za su tsinana to zuwan su nan ya fi musu alkhairi so da haka mu koyi karatun alkur'ani domin karatun alkur'ani din nan shine samun tsiranmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'ul qur'ana ku karanta alkur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alƙur'ani domin alƙur'ani ranar tashin alƙiyama zai zo yana ceto wajen masu karanta shi da haka kar ki ji cewa malamin ƙur'ani ya shigo ajin ki ji kina jin bacci to ki ce akwai wani shaidan tare da ki ana so karatun alƙur'ani mutum ya yi shi ya ɗauke shi ibada ne neman kusanci da Allah to bayan ilimin alƙur'ani sai mu koma ilimi na gaba shine ilimin fiqihu a ilimin hadisi hadisai su ne zantuttukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wani abu da za mu yi duk wani abu da za mu nemi kusanci da Allah da shi ko na ibada ko na mene yana cikin maganganun annabin Allah yana cikin ayyukansa don haka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗin nan mu kiyaye su mu ɗauke su ibada ne ta iya yiwuwa littattafan da ake karanta mana na hadisi kila arba'unan nawawiyya innamal a'malu binniyat hadisin Umar haka ne ko sannan hadisin Umar na biyu hadisi na uku ki kokari ko hadisi goma ki haddace mana kin haddace maganar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'adaha, kama sami'aha yace Allah yayi ni'ima ga bawan da ya ji zance na kuma ya kiyaye sannan ya jiyar da wani yanzu wata ta haddace waƙoƙi sun fi goma amma Allah ba ta haddace hadisi ɗaya ba me amfanin wannan hadisi guda ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ma duk abin da zaka samu a duniya shi yasa magabata na kwarai suka ɗauki wannan ibada ce mutum zai tashi daga garinsu ya yi tafiya har zuwa wata ƙasa don neman hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya shi yasa Allah ya albarkaci rayuwarsu yanzu kullun zaki ji ana cewa Bukhari da Muslim ko Bukhari da Muslim Bukhari da Muslim su mutanen nan ba Laraba bane wasu kabilu ne daban amma Allah ya musu albarka suka tashi suka nemi hadisan manza Allah sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye suka tattara mana har yau muke faɗan sunansu. wani abin mamaki na shi Imamul Bukhari Allah ya masa rahama kun san dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin nashi da ake cewa sahihul bukhari dalilin da yasa ya rubuta wannan littafin wata rana shi tun da ya taso yana karamin yaro Allah ya mishi kaifin basira ya taba makancewa yana karamin yaro bai wuce shekara hudu ba Allah ya dauke mishi ganin shi gaba daya yana nan yana nan yana nan cikin wannan hali da addu'a da abin nan sai Allah ya dawo mishi da ganin shi shekarar shi bakwai idan ya je makaranta ya shiga aji idan malaminsu ya karanta mishi hadisi sai malamin ya ji cewa imamul bukhari ya zo da hadisan da suka fi na malamin tunda baban shi malami ne to irin wannan yakan ja ma ɗalibi matsala da malaminsa sai malamin ya fara ah, jin baya son imamul bukhari kamar yana so ya dinga kure shi to sai ya fara neman ilimi ya fara neman ilimi tun yana neman ilimi a garinsu har ya tashi ya fita wasu ƙasashe to wata rana yana zaune bayan ya gama rubuce-rubucen shi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi mafarki wannan mafarkin da wani a cikin mu yayi irin wannan mafarkin yau da ya ce shi ya zama waliyin Allah ya daina komai mafarkin da yayi shine yayi mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ya ga kaman kuda ya zo yana yawo a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki wani abu kaman mafifici haka sai yana kore ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuda a fuska mafarkin da yake nan kuma duk wanda ya mafarki ya ga annabi ya ga annabi ne da gaske da yawa yi gari sai ya je ya samu malamin sa sai ya ce ga mafarkin da nayi na yi mafarki cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuda ya zo zai hau fuska shi na ɗauki wani abu ina kore mashi kuda sai malamin ya ce wani babban al'amari ne zai kasance da kai za ka zamanto kana, kana kore ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka yi kariya akan zancensa duk wani abu da aka danganta mishi na ƙarya za ka kore mishi to wannan dalilin yasa ya ce shi kuma sai ya rubuta hadisai